انا انذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا ya ko mutane hakika mun tsoratar da ku azaba ta kurkusa da za ta faru a ranar da mutum zai kalli abin da ya gabatar na ayyuka a duniya kuma kafiri zai yi burin kubuta daga azaba ya ce ina ma dai na zama ƙasa kamar sauran dabbobi lokacin da za a ce musu duk ku zama turbaya